so daga daga shek ya gama magana sa to mun rufe tafsiri babu kuma sauran bayani sai gobe insha Allah Thank أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ya Allah ba wani zan gode masa shekari ka harce ni muna gode ma Allah muna so mu mutu akan godiya Allah ya Allah ka tausaya mana ka sa imanin zuciyarmu ka sa iman a zuciyarmu ka sa kaunan juna a zuciyarmu wannan koyaushe na zo na gaya muku ramadan ana tafsir da yawa amma da kuna saurayin tafsir malam da sauran ɗaliban ilimi ne a nuna maka gici iya kokarin da ake karantawa menene manzali ke nufi sallallahu alaihi wasallam akan aya kaza akan tafsir kaza to tafsir ana yi yanzu ka je wani wuri ma kisa shi ake so kisa da shi ma da yake kokari fahimta da ku to wani wurin shi ne ake kokari a tabbatar da shi don a yi dariya to bambanci ɗaliban ilimi da suke jijjiya a kan abin da ya shafi tafsiri da hadisi a fassara shi kada da 'yan bida suke fince mu duk inda ne ya ba ibn taymiya matsayi da fasaha A nan da malam ya zo misali ba bin taymiya ba ba wai shi ke cin gyaran ba na kallawa almajirinsa da wanda sun daidai da shi ce ko da Allah ya bashi ilimi akwai tuntuɓe a to wannan shine amana wannan shine ilimi wannan shine kwatantawa wannan shine sunna wannan shine dawa mu bayi ne Allah shine Allah ya mai yardan sa muke Allah ya sa albarka ciki saboda tafsir ma na gaya muku Allah ya sa kun ya riga ya fassara shi to amma duk da haka abubuwan da ake yi na sauci kurki a sayan da za a yada shi saboda ilimi ilimi ne kowa a nan kasar sana ya ba mutane fasaha shi gabe mutum eh, zai juyi jama'a suna tsaron amma turai kamar abin da ake kira drone da ba ruwa ciki ana tura shi zaka ji shi ko ta ina amma cikakken buron da ya cika da ruwa ba ji shi eh wallahi saboda haka ku yi kokarin waɗannan ilimin ku rike takarawa kuma kuna da ɗalibai ilimi wanda su ya ji sai ga su malam sina ai kokarin nan bauchi irin wanda ka ta shi ya ya rubuta nasa to sauci bai na da amfani imam sinkici ina tafsir ka dauka addu'a bayan zaka ji daji amma da ka ji da sautin sa wanda muna baki ciki yanzu ba jin kaset na duk talibin ilimi ya sa kasetin usaimin ko muhammad abdul bayan ya ji kaset da su ba zaka sai malamai ne wanda in kana kan tani ba su ba zaka gane inda yake ba to waɗannan kasetin ku ringa dawwana wannan ilimi a sa su a cikin group da abin da zai ka abin da zai biyu mangana biyu wanda zan san interpretar na ufa akwai abin da nke so ku gada kan malam da ke zuwa da ke karatu ya sai ba na iya komi ina son zunan saboda ni na karuwa abin da yake akwai jajircewa akan neman ilimi siffa ce wanda talibin ilimi zai samu karatu jajircewa a duk a tsaya an tsaya shanya abu ƙin wuya da kasara da baccin tsiya da mutuwar zuciya ba zai kai mutum ko ina ba duk annabawan wanda kuke jinsa ko ulul azumin kana gai annabi ibrahim ba wani annabin da ake jinsa a duk duniya yadda Allah ya ɗaukaka shi kamar annabi ibrahim saboda me wani sa Allah ya sa shi wani da ba yadda zai yi shi jajirce jajircewa da tsaya a kan abu shafance shi shayi shi shi ke kuma mutum daukaka shekaru aru Ana annabi ibrahim da ya zo babansa arne ne kakansa arne ne kasansa arne ne arna ne duk wanda suke kiyaye shi arna ne shi kai mai matashi sha Allah ya ce da shi wai zikara Ibrahim ali abihi me ya ce da shi attakazuna menene asnaman ala fada matashi ne baban sa ya kishi dangi uwa sun kishi dangi uba sun kishi kasan sun kishi matashi fito in nuna ban da suke yi bakin ba ko ne fito fada shefara shi kare da shuru shi kenan amma sai wanda ya yi da iyayensa da kakanninsa suka hada aka sa shi aka wurga shi a wuta ba wanda ya imani da shi shi kadan ba yan gidansa ba shi daga bayan Allah ya ba shi zuriya wanda da abin da ake bukata shine dangin da ya rasa a can wajen fuska uwa da fuska uba shi Allah ya ba shi zuriya duk su zama annabawa kuma Allah ya masa dokakan da babu shi ka ɗauki annabi nuhu haka ne ka dauki anan Musa haka ne duk talibin da zai yi rashin bacci yi karatu ya jagirce to za a ji shi ma talibin da ke bacci kamar doya ita ya gashi a zai wahala shi hasara da zai karatun ba ma yi shi ya riga cewa yawa ne bai fahimta ba ya za fahimta ba ka fahimta har zai yi ba wannan shi ne karatu kuma karshen magana zan gaya abinda malam shara kai duka mu talibai ne ba wanda Allah bai sa hazara zuciyarsa ba duk wanda ya ce ba shi da hazara kare yake yi wanda Allah ya nasa shine mutum kirki ko ina da shi gashi malam ne ni da banan da sina zan mutunta juna amma na gandar da sina ya ci gyarbawa ga sunansa ana kira professor ke ji wani abu ina tuka mana abin zai sa ya ankuri kallewa ya bashi shi abin da Allah ya bashi nan shi kenan Allah bai bani ba ko wannan da Allah ya bashi Allah ya da shi ne to wannan shi san san maska shi kalle abin da ya bashi gode masa talibai ilimi ahli sunna na kiran ku in ku koyi da manzo Allah ba zan ci nasara ba hikima cikin dawai da malayin shara ba isa da sakon ba ne sakon isarwa ya zama mai amfani ba wanda kake adawa da su bakin su kake ba ka nemi su da rama ba gaba kake wanda kuke ja da shi ba ba gaba ba ne sun nemi mataka ko ci a'a gaba ne na shirya ke su zuwa ta farki madaidaiciya wannan shine da suna bambanci da yan bida duk dan bida ya maka abu kowa ya maka abu shi nasa yana son zuciya ne kika yi shi dan kana son sa ne Allah shirye shi bambanci mu kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Makka ya je Madina ya hadu zai wuce ya samu shugaban munafiki a tare da jama'a da mutanensa manzo Allah zai wuce shi ya ce alaika anni je ka can abin nan jakin ki to yake yi ji ka ce ba ban ka mu ka je wajen da mun zo muna nema wani na neman shi ka masa wa'azin amma kar ka zo nan ka gaya mana komai tsakanin majalisinsa ba fance shi ba akwai musulmi a ciki akwai kafirai amma musulmi ba su fince waye shi ba sarka manzo Allah ba zai fito yake shi ba haka lokaci da manza Allah ya je yana ba mabiyansa labari bai kira sunansa ba ya ce baban wani ga abin da ya mu munafiki ne shi manzo Allah ce baban wani duk wanda zaka yi mu'amala shi kai masa mu'amala da ya san akwai rahama zuciyanka hikma zuciyanka kalmomi a zuciyanka to sai a zuciyanka so ifahimta Mala da kun karanta ibn Taymiya shi don wanda yake maganar salafiya salafiya ya karanta maganar ibn Taymiya shi ajiye salafiya nasa ibn salafiya na hakika ne ibn Taymiya saboda aiki ke tafiya da shi muna fata matasa su yadda sunna Allah ubangiji ya ba sunna a nan Afirka an cika ba sunna ya fara yadawa mun gode ma Allah akwai dan malam dr sani ana kira mutum senegal ne talibi na ya bashi basira suna gaban mu a kulliya dr professor yi basai su san professor yanzu mutum muhammad lawa da ya zo nan nigeria can la sharika lahu na sa can ina da jami'o ina da kuma amma da ya zo nan da malai mara walima da ya gama da ya shiga maktabar malai ya kalla shi zai same ni ta ce malam Allah ya ba ku baiwa nan Najeriya ta ce kuna gaske kuna neman ilimi daban kuke to har yanzu amma akwai taliban da ba sai suna da talibai suna da malaman su da su yi karatu ba hayaniya ba shi ne karatun ba mu kwanta da hankalin mu mu to saya ma juna kaddara kan kuskure nake in ka shirye ne me zai rage ma ni abun to sai ne in ka ga malaikar mutu ya kama ni ni abun tosai ne in ka gawa na me yasa ba za ka tosaya mu ba yayin da ka gani ina kuskure ka shirya da ni ni na gaba ni na zagi ni na ci mutunci matasa na sunna ku fuskanci Allah Allah zai fuskanci ku kun kun kauce Allah zai kauce muku assalamu alaikum rahmatullahi